الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا إذ أقسموا ليسرقون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه <clears throat> ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati da sallama ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bar mu da rai da lafiya a daidai wannan lokaci na watan Ramadan da muke azuntarsa yau gashi muna ɗauke da azumin mu na goma sha takwas wanda muke roƙon Allah maɗaukakin sarki ya amsa mana ayyukan da muke yi wanda suka saura kuma Allah ya mana dace da yin su yanda ya dace Allah maɗaukakin sarki ya yi mana muwafaƙa wajen abin da za mu karanta ba manta ba karatunmu na alƙur'ani mai girma ya kai mu cikin suratul qalam wanda ajiya mun gama da aya ta goma sha bakwai sha shida yau za mu tashi aya ta goma sha bakwai wacce za ta koro mana kistar ashabul janna wanda wannan ashabul janna a wannan surar kadai Allah ya ba da labarinsu ya gama kuma a cikin darussansu ko kistarsu akwai izina akwai abin ɗauka. Allah maɗaukakin sarki ya ce, "A'udu lillahi na ina balauna kama balauna akwakar jannin Allah maɗaukakin sarki yake cewa inna Balaunahu kama balauna ashabal janna Allah maɗaukakin sarki yana ba da labarin cewa ƙurai shawon makka Allah maɗaukakin sarki ya jarabce su kamar yadda ya jarabci ma'abuta gona ma'ana shawa. Allah maɗaukakin sarki ya musu wata ni'ima musamman ta aiko annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama a cikinsu da suna cikin talauci da ƙasƙanci da raini na al-yahudu wa nasara shi yasa yahudu suka dinga musu dabara suna cinye musu dukiya dan kawai ba su da ilimi kuma babu annabi a cikinsu wannan ni'imar da Allah subhanahu ta'ala ya ba su ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda da suna makaskanta Allah ya daga su suka zama mutanen kirki suka zama bayin Allah suka zama masu kima a doron ƙasa to amma maimakon su gode wa Allah subhanahu ta'ala. su bi Allah subhanahu wa ta'ala a su ma sai suka bauɗe suka kushe annabinsu suka zazzage shi suka jijjefe shi ƙarshe dai Allah ya ce ya bar makka ya koma madina Allah ya musu ni'ima amma sun butulce wa ni'ima Su sai ce irin wannan butulcin irinsa kawul janna suka yi ma'abuta lambu ko gona su kuma bayin Allah ne da Allah ya yi wa mahaifinsu ta goma shi talaka ne amma mai godiyar Allah ta dalilin godewa Allah ya zama tamkar mawadaci ana mai ganin ma mai kuɗi ila shakka duk wanda Allah ya ma arziki kuma ya taƙaitu da arzikin to wannan mai arziki ne a wajen Allah ko da mutane suna ganin sa talaka don yana da ƙana'a wadatuwar zuci don haka idan Allah maɗaukacin sarki yawa mutum wannan arzikin na ƙana'a to ya tabu humul jahilu agniya wanda ba su san halin da mutum yake ciki ba ma za su ɗauka mawadaci ne kuma haka Allah yake so mutum ya kasance duk lokacin da babu to karki buɗe wa kanki ƙofar a gane babu ba ma ganin istar annabi Ibrahim da ɗansa Ismail lokacin da ɗansa ya yi aure, auren farko da ya yi sai ya auri mace mara kirki, wacce ba ta rufin asiri ba ta godiya da iya arzikin da Allah ya ba mijinta. Da babansa annabi Ibrahim ya zo duba shi, ya tambaye ta wani hali suke ciki dama kaman jira take, ta dinga bayyana wasu matsaloli da suke fama da shi ba abincin yau ba na gobe baya kaza baya kaza baya kaza sai ma ji kawai muke yi kullum a wahale sai ce to sai a yi hakuri haka rayuwa take amma in ya zo ki ce na ce gyara ƙofar ƙyauren gidansa shi kenan annabi ismail ya dawo daga faɗi tashi da fafutukan nema sai yake tambayar matarsa ba mu yi baƙo ba ta ce an yi wani baƙon dattijo ta kwatanta masa yadda yake sai ce a ai mahaifina ne wannan sai ta ce to ya zo ya gaishe mu kuma ya bar wasiyan cewa in gaya maka ka gyara tsauran gidanka sai ce to babu laifi ai wannan maganar da ya gaya miki yana nufin in rabu da ki me ya fahimta ubansa cewa matarsa ba ta da rufin asiri ba ta da kirki to don haka idan Allah maɗaukakin sarki ya tauye muku arziki ku zamanto masu kamewa ku zamanto masu kai kukanku zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ba ku zamanto masu talla damuwoyinsu ga wasu mutane ba wani sai ya gama ji sai ya ja numfashi ya ce kyau Allah ya rufe asiri abin ko ina haka yake to kin ga kin tona wa kanki asiri ko bukata ba ta biya ba saboda haka idan Allah ya yi wa mutum arziki ya zamanto kamamme to wanda bai sani ba ma zai ɗauka mawadaci ne to haka waɗannan mutane babansu ba wai kuɗi ne da shi mai yawa ba amma Allah ya sa masa ƙana'a wadatuwar zuci larabawa kan ce al'ƙana'a kanzul la yafna wai wadatuwar zuci wata taskar arziki ce da ba ta ƙarewa domin kullum za a rika ganin ka cikin rufin asiri cikin wadata ko rabo ake yi aka zo aka tsallake ka ana maka zaton kana da shi ka gode wa Allah subhanahu wa domin Allah ya maka sutura to karka keta ta kuma to shi wannan bawan Allah duk shekara in yayi noma to baya tara nomansa a rungun gidansa ya duka ci har wata shekara a aikin raba kayan gonansa kashi uku kashi ɗaya ya ajiye don ci kashi ɗaya ya sayar don biyan buƙatu da cefane da sauransu kashi ɗaya kuma ya kira talakawa ya raba musu saboda haka ana nan ana nan ana nan ‘ya'yan sai suke ganin babansu baya kyauta musu a wannan tara talakawa da yake yana ba su su gani suke yana musu mugunta don haka me ya kamata su yi su yi ta fatan Allah ya raba su hakan kuma ya kasance a ƙarshe baban ya koma ga Allah subhanahu wata'ala suka gaji wannan gonar amma kuma sai suka canja salon yadda za su mu'amalanci mutane da gonar suka ce ba za su bayar ba abinda babansu yake bayarwa su ba za su bayar ba su me suka samu sannan me suka ba mutane shikenan Allah ya basu da wayansu tunda suna ga wayansu ne zai ba su sun dauka baban ma wayansa ne ba shi shikenan suka zo suka yi mu'amala mummuna ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya aiko iska ta kona gonar ya zama sun rasa talakawa sun rasa to Allah ka raba mu da muguwar zuciya domin ita ce take ingiza mutum wajen kada ya yi alheri haka kuma ya kare mu daga biye wa sharrin shaidan domin shi ma in dai game da kashe kuɗi ne to shaidan bai so ya ga ka kashe kuɗinka a aikin alheri kana so ka yi alheri zai ce maka kai za fa ka talauke kuɗi ba a mutu haka to Allah ya riga ya gaya mana dama ash-shaytanu ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil fahsha shedan yana mutu tanadin talauci duk sanda za ka yi alheri sai rika nuna maka za ka talauci ko kuma ya rika tuno maka wasu bukatu wanda da kai ka manta ma da su amma da zaran mutum zai yi alheri to sai shedan ya zo masa da wasu buƙatun da yana ganin wannan kuɗin ma ai ba za su biya wannan bukatun ba to tunda kudin ma ba za su biya bukatuna ba me sai na yi sadaka kuma ai ni tsari ma nake so to haka idan ba ki yi sadaka ba shi dan kuma sai ya budo miki wata kofa ta barna ki tuna cewa kina so ki birthday a'a ba naki ba na danki a'a ba na danki ba na kawaki da makamancin wannan daga nan wannan kuɗin sai je a lalata shi a wancan hidimar ne wa ya'murukum bil fahsha shi ɗan yana umurtan ku da ɓarna. saboda haka mutum ya ji tsoron Allah subhanahu wataala duk lokacin da Allah ya masa ni'ima to kada ya rika ƙyashin wani ya amfana da ita da ya yi haka to ya tsokani Allah subhanahu wataala kuma Allah yana iya kwace wannan dukiya Allah ka raba mu da biyewa mu a bisa abin da bayi da kyau ka hana mu biyewa ƙawaye abokai ‘yan uwa matuƙar za su hana mu yin alkhairi Allah ka samu dace Allah ya ce inna balaunahum kama balauna ashabal janna mun jarabci ƙuraishawa da ni'ima suka butulce kamar yadda muka jarabci ashabul janna iz aqsamu la yaslimunnaha musbihin cewa sun yi rantsuwa cewa washe gari za su je gonarsu lokacin da ta gama nuna an zo girbi suka ce za su yi sammako su je su girbe gonan nan tun kafin gari Allah garin Allah ya waye talakawa su zo su taru suna jiran a ba su to su za su yi sammako duku-duku su je su cire Allah ya ce mai kuma wala da suka yi wannan niyya sai ba su ce insha Allah ne wala yastasnun kuma Allah cewa yi wala na li in inni fa'ilin zalika gadan ke illa an yasha Allah dan haka bi abin da mutum yi yunkurin yi kai koda abin bayi da kyau ya tabbata ba zai fayu ba sai da izinin Allah subhanahu wataala shi ta Allah yake wala yasnun su kawai suna ganin ai za su iya tun Allah ya ga dama sai barka da wayanta yau idan mutum ya wurta musamman 'yan siyasanmu na yanzu ko wani ma'aikacin gwamnati babba in zai yi abu sai dai ka ji gaba gadi yana cewa za mu yi kaza da kaza za mu maka abu kaza da kaza za mu yi maganin mai mana abu kaza da kaza sai mun ga bayan su wane da wane da sauransu duka ba kawo Allah a ciki to ko alheri za ka yi an ce ka sa Allah a ciki balle shari. Allah ya kare mu daga jiji da kai domin alamunsa ne wannan ka rika jin cewa ka isa ka yi a so ake mumini kullum ya rika cina cewa la haula wala quwwata illa billah me ma'anan wannan ma'ana babu dabara ƙarfi ba zai yi amfani ba sai da izinin Allah subhanahu ta’ala. to da ka duk abin da za ka yi ko za ki yi ko zan yi musa Allah a ciki in ba haka ba al’amun yana iya dagulewa wala sunu, sai Allah yake فطاف Allah ya ce أجمعين الله da suka yi yi wannan ربك za su je da جيد su girba gonarsu ba mai zuwa ya amfana da su shi kenan suka kwanta bacci bayan sun gama sun gama mitin ɗinsu sun gama tabbatar da abin da za su yi suna wannan baccin sai Allah ya aiko mala'ika fatafa alaiha sai je kewaye gonar ta'ifun min wani mai kewayawa daga ubangijinka subhanahu wata'ala wahum na'imun alhali suna bacci mai kewaya wannan ma'ana mala'ikan da zai kewaye ta da azaba ta izinin Allah subhanahu wata'ala ina naku tunaninmu ku hana bayin Allah to aini na baku bari yi maganin cikin kan lokacin yayi da haka suna bacci mala'ika yaje ya kona gona ga baki daya ta koma kaman wani irin duhun dare sai Allah ya ce gonan ga baki ɗaya sai ta koma bakakirin kamar wani baƙin dare sai karmani sai ciyayi waɗanda an riga an ƙone su da wuta Ba kaga kenan gona ta lalace al'amari ya lalace shi yasa ba a so mutum ya zama yana da mummunan manufa wallahi Allah ya kan kama ka ne gwargwadon laifinka aljaza'u min jin amal sakamako daidai yake da aikin da mutum ya yi. Allah ta rufa mana asiri sai Allah ya ce gari na wayewa sai suka tashi da sassafe da asusuba suke kiran juna ku tashi dare ku tashi asuba ta yi ku tashi asuba ta yi don karma a san za su fita saboda haka suka so kiran juna fatana da musbi'in أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين أن اغدوا على حرثكم gonar in kuntum sarimin in dai da gaske kuke yi dama kuna so ku girbe ta gabaki daya ba kwa so wani ya amfana to yanzu lokaci yayi maza mu tashi mu gudu mu je kafin waɗannan talakawan su wannan ɗabi'a ce ta tsakanin mai kuɗi da talaka mai kuɗi in ya san za ka jira shi ya fito to kana cikin wahala don zai daɗe bai fito ba ko kuma ya sace ka da sassafe ya fice kai ka zo ka zauna kai ta jira kana tunani yana nan alhalin ya fi sai Allah ya ce فانطلقوا وهم يتخافتون da suka tafi gonar tasu wa hum yatakafatu suna kuya suna laɗewa duk inda suka ga alaman mutane to sai su laɗe sai mutanen sun wuce sai su ma su zo su wuce don kada a tashi da safe ba a gansu ba wani ya ce ai na gansu sun yi bu kaza ai na gansu sun tafi da sassafe a sun tafi suna ɓuya hatta zuwa gonan ba sa so a ga sun yi sai Allah yake Allah ya suke gaya wa junansu yau kam ba wani talaka da zai shiga gonan nan ba wani talaka da zai zo cin arzikinmu ba wani talaka da zai amfana da sun ɗauka wayansu ne ya tara musu wayansu ne zai adana musu sun manta bayan allah da suke da bukata in har aka taimake su to Allah kai ma zai taimake ka Allahu fi auni al ma kana al fi auni Allah yana taimakon bawa matuƙar bawon yana taimakon ‘yan uwansa ba kuma ‘yan uwa na jini kaɗai ba a ‘yan uwa na addini saboda ka ji abin da Allah ya ma wallahi karka mamaye ka tattare ka ɗauka kai kaɗai ya kai kaɗai za ka mura Allah ka raba mu da muguwar ruwa suka ce Allah ya dukulan na hali yau ma alaikun miskin na'am وغدوا على حرد قادرين وغدوا على حرد الحرد بمعنى المساجين سكتاشي da niyyar takurawa da ƙuntatawa miskinai ɗin nan ƙadiri ganin cewa suna da iko suna da fawon da za su iya yin haka ai gonarsu ce gadar da suka yi na babansu ne ba wanda ya isa saboda aka aka sa musu ido ba ne iya hana su kayansu ne sai sun ga dama su bayar sai sun gada masu hana to me ya faru kuma فلما رأوها قالوا قالوا إنا Allah maɗaukacin sarki ya ce falon mara auha da suka taho sun yi laɓansu sun yi kauce-kaucensu ba su ɓata hanya ba suka nufi gonar dare inda dama da su ake zuwa lokacin mahaifinsu to ba mutum ba dabba ma an ka sabar mata da zuwa wuri yau da gobe yau da gobe kana sake ta da kanta za ta wajen balle ɗan adam to yayin da suka je suka hangi aika-aikan da Allah ya mutu a gonar su ma sun rasa sai suka ce da gangan ƙalu ina labarallun da ce ah fa mun ɓata hanya anya nan ne fa mun gonar suna ƙoƙarin su kauce daga bala'in da Allah maɗaukakin sarki ya aiko musu nan ne gonar kuwa ka ba ba ne suna mutu ina labghallun sai suka sai Allah ya ce bal nahnu mahrumun Allah madaukakin sarki ya ce bal hiya hadi shine bal nahnu mahrumun wannan salo ne na maganar Allah shi kadai ya ce mu nahnu inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da alqur'ani mu za mu kare shi alhali shi kaɗai ne wannan ana nuna da mu cewa Allah shi ne buwaye gagara misali shi ne wanda zai yi abin da ba mai yinsa sai shi ɗin ɗan adam ba a so ya rika kamanta kansa da Allah idan Allah ya maka matsayi karka je kana cewa mu za mu yi kaza mu muke muku kaza a wannan salon magana ne irin na Allah shi kaɗai ne aka ba dama ya yi haka amma duk wani ɗan adam ko wani halitta ba a so ya bi irin wannan salon domin akwai nuna izza da ɗaukaka wacce kuma ba a kai kawo kanka ba Allah ne maka in ya ga dama sai face saboda haka bal nahnu mahrumu da suka ce ina la zalun mun bace hanya sai Allah ya ce a ah, bal nahnu mahrumun kawai ku sani cewa an haramta muku gonan ne gaba daya saboda haka ba bacewa kuka yi ba an muku sakamako ne da irin abin da kuka aikata wasu malaman suka ce nahnu ana nufin su ashabul janna din da suka gani suka ga gona ta kone sai suka ce kai mu kam Allah ya haramta mu mana ya haramta mana gonan nan kamar yadda muka yi mummunan manufa shine abinda masu ka'ida suke cewa aljaza'u min jinsil amal sakamako da irin aikin da kai ne wa ma jaza'ul ihsan illa al ihsan wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atin mithluha saboda haka mutum ya ji tsoron Allah mun Allah ya ba shi ni'ima kariya, mai maye gurbinta da mugunta sai Allah ya ce qala amsakuhum alam aqul lakum laula tusabbihun qal awsatuhum mafi adalcin cikinsu domin alwasat yana zuwa bi ma'anar adil وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي أمة عدلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أي الفضلى معنى دي قال أوسطهم وان دي في سؤادة تنتكنس ألم أقل لكم لولا تسبحون لو كتن دفوك أيها النمونا القول لو كتن دفوك سوء كأيكة منمونا أيكي a gonarsu ku hana talakawa a wannan lokacin me ya hana wasu malaman suka ce me ya hana ku ce insha Allah kamar yadda imamu sudi ya ce ai laula tasafnun me ya hana ku ce sha Allah a wani wajen kuma wasu malaman suka ce ana nufin tasbihi na gaske ma'ana me ya hana ku yi wa Allah tasbihi ku gode masa a kan ni'imar da ya baku sai ya sassauta muku bakin cikin da ke ranku kuma ku yi alheri irin na mahaifinku me ya hana ku yi wannan hanya ɗayan biyu wannan kuma shi yake nuna duk inda mutane suka haɗu suka dunkule za su yi wani abu in dai suna da yawa to ba a rasa wanda zai zama musu alaƙaƙai ya ƙi yadda da abin da za a yi in mugunta ce ya ƙi yadda a wani kuma alheri ne ya ƙi yadda a yi Allah ka raba mu da masu ruwa yana yanzu yana musu wa'azi laula tusabbihun me ya hana in ma ku ce me ya hana ku ce insha Allah ko me ya hana ku yi tasbihi ku yi addu'a Allah ya sa muku sanyi a cikin zukata sai Allah ya ce قالوا ina ربنا إنا كنا ظالمين subhana, Ƙalu قالوا سبحان ربنا a lokacin kuma wake suka dawo suke so su yi abin da aka hana su a baya to wannan shine tuban muzuru Allah yana karban tuba ne lokacin da kake cikin lafiyarka da nishadinka ba wani sai da aka ma na alamar jinjiki ko mutuwa mutum yayi ta iskancin sa ana ce masa ka daina ka ji tsoron Allah amma sai doji har sai ya ga abokansa ko wasu nashi ko shi da kansa Allah ya jefe da wani irin ciwo to a lokacin wani zai dawo ya ce na tuba ana tuban ma Allah subhanahu wata'ala ne lokacin da akwai wato dama ta saba masa amma kar mutum ya ce bari koma ga Allah don ya rasa abin da zai iya saba wa Allah a wannan tsoro ne ya sa ya ce ya tuba kuma irinsa da zai samu dama idan saban da da yake yi ta hanyar arziki ne in arzikin ya dawo haka zai koma ya ci gaba da yi Allah ta tsare mu da aikata gyara yayin da bala'i ya riske mu ka ba mu ikon gyara tun muna lafiyayyunmu ba tare da mun ga wani sign na fikin ubangiji a kanmu ba sai mu dawo mu ce mun tuba idan abin ya kau kuma sai mu ci gaba da saɓon Allah to shi da yake musu laula ta sabbihu take sai suka yi nadama suka ce qalu subhana rabbina inna kunna zalimin ka ci barki ya tabbata ga ubangijin mu subhanahu wataala lalle mu mun yadda mu azzalumai ne mu gaye, abinda mahaifinmu yake yin nan shine daidai shi gashi nan ya tafi yana hutawa ku kuma kuna ɗanɗana wahala Allah ya tsare mu ya Allah ya ci فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون sai suka fuskanci juna suna zargin juna wannan ya ce ba kai kace yi ba wannan ya ce ba kai kace yi ba wannan ya ce ba na ce ku bari kun ki ba mu sai ya zama hayaniya shi sakar mutum ya taɓa yadda a haɗa shari da shi da zaran an kama ku to sai ku riƙa zargin juna kuna ƙoƙarin kunyata kanku a idan duniya bal ma wani abin da ba a san da shi ba ma sai kun nemi ban kaɗo shi Allah ta tsare mu saboda haka kar mutum ya taɓa yadda a haɗa kai da shi don aikata shari domin aka yi hakan wata rana za a zo a yi nadama wannan yana ce ma wannan yana ce ma wannan kai ne ka ziga ni wannan yana ce ma wannan kai ne ka ziga ni wannan yana ce ma wannan kai ka sa ni wannan yana ce ma wannan kai ka sa ni Allah ka tsare mu fa aqbala ba'dhum ala ba'd yatalawamun qalu

wanda ya ba su wannan arziki maimakon su taimaki wasu sai suka yi mummunan niyya kuma Allah ya musu mummunan sakamako yanzu suna nadama suna nadaman cewa lallai lallai su dinnan kangararru ne azzalumai ne sun yadda da wannan Allah ka tsare mu sai Allah ya ce عسى ربنا خيرا منها إنا إنا إلى ربنا Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bada da su yayin da suka yi nadama suka ce asa rabbuna an yuzilana khairan minha muna fatan Allah ya canja mana da wacce tafi alkhairi إنا إلى ربنا راغبون عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون wannan nadama ce ta mutumin da ya yi laifi akwai alheri a ce ka yi laifi ka kuma gane ka yi laifi ka koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kana neman yafiya kana neman agaji a wajen Allah ba mutum yayi laifi kuma ya koma wajen wani boka ko wani matsafi ko wani makayyaci ya ce maka za mu cece ka yau malƙiyama je ka ci gaba da abin da kake yi ranar tashi alƙiyama za mu cece ka to wanda ya yarda da wannan ma ya fi mai gaya masa zai cece shi wauta domin rana ce wacce kowa ta kansa yake yi ba wanda ya isa ya ceci wani a wannan ranar sai da izinin Allah subhanahu wa saboda haka su sun yi nadama suna fatan ubangiji ya canja musu da mafi alkhairi mana ya canja musu da wata gonar daban ba wannan ba tunda da a ita suka dogara bayan Allah subhanahu wataala to kuma gashi sun yi wa kansu sun jawo annoba ta fada mata amma dai daɗin abun ba su da tsammani da rahmar ubangiji subhanahu wataala ba sai Allah ya ce كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون Allah madaukakin sarki ce kazalika al'azab ai haka azaba take yanda muka yi muku nan yayin da kuka yi mummunan niyya to haka salon yin azabar mu take ga kangararrun bayi Allah maɗaukacin sarki in ya so kama bawa to yakan masa dabara don ya ƙara shagala ƙwaƙwalwarsa ta yi nesa da ya tuba har idan Allah ya zo ya kama shi sai zama bayi da mafita amma alkhairi ne Allah ya sa maka jin in kayi laifi ka riƙa gane laifi ne ya kuma kamata in tuba to sai kaga Allah ya yi wa mutum gamdagatar ɗin tuba ɗin wal azabul akhirati akbar kuma azabul lahira fa tafi wannan wannan an muku ita ne ta duniya Allah za ku ɗau izina har ku tuba har ku gyara amma idan ƙonewar gonarku bai sa ya zama muku wato darasi ba to me zai zama muku darasi sannan a lahira a muku azaba mafi muni Allah ke laukanu ya alamu ina ma sun san haka inda sun san haka to ai za su ji tsoron Allah subhanahu wata'ala su guji saba mata shi sa ake so mutum tun yana ƙarami a rika ƙoƙarin alaƙantar da rayuwarsa da Allah duk abin da zai yi mara kyau a rika ƙoƙarin nusar da yara cewa ku ji tsoron Allah in Allah nan ya kama ku kuna yin irin laifin nan fa za ku ɗanɗani azaba mai tsanani me ya hikimar haka shi ne za su rika daina saɓo ba don ganin idan iyayensu ba sai don jin Allah na tare da su in har mutum ya zamanta ya rayu da jin cewa Allah na tare da shi kowane lokaci to hakan zai rage masa tinkarar fishin ubangiji subhanahu wataala ta hanyar yin sako da laifuka amma da zarar muna zarar musu da ido muna nusar musu da sai muna nan za su yi in ba ma nan kuma ko oho to sai zamanto sai muna nan za su yi ibada sai in ba ma nan kuma ba za su yi ba to Allah ya bamu mu ikon dasawa ‘ya'yanmu wazi addini wani abu wa'azi na addini da zai iya kau da su daga saban Allah da zai rika sa su jin cewa Allah yana tare da su a ko'ina ko da sun ɓuya ko suna sarari wannan misali Allah ya bai wa shawa cewa in kuna da kuna cikin ni'ima kuka butulce to ku ji ashabul janna da suna cikin ni'ima suka butulce wa Allah subhanahu wata'ala ya kawar da ni'imar gaba daya domin ita duniya abun Allah ba wata ababa ce shi sa in ya so dammara ƙasa sai dammara su gaba daya kure kuke ganin an yi asara mai yawa shi ko Allah bai ganin wannan asara Allah maɗaukacin sarki ta samu dace to da Allah ya ba mu labarin ashabul janna da irin butulci da suka yi da irin kamu da Allah ya musu sosai kuma zai ba mu labarin masu tsoron Allah su kuma wani irin ta goma shi Allah zai musu sai Allah ya ce innal muttaqina 'inda rabbihim jannat جنات النعيم الله مدوكين سركي شي ان للمتقين عند ربهم جنات na'im. lalle masu tsoron Allah suna da wata aljanna mani'inciya a wajen ubangijinsu subhanahu wa ta'ala wannan shine kokolin daraja da mai tsoron Allah zai cimma shine aljanna amma kan aljannan ma akwai alkhairai da yawa da tsoron Allah suke gadarwa akwai mafita daga dukkan kuncin rayuwa da Allah madaukakin sarki ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah da gaske Allah zai ba shi mafita a dukkan abubuwan da suke fuskantarsa ba wani abu da zai to masa ya firgita shi in dai yana tsoron Allah tsoron Allah na gari wa yarzuqu min haythu la yahtasib ya azurta shi ta inda bai tsammani aka matsa gaba kaɗan ya yace wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayi'atihi wa yu'rim lahu ajra mai tsoron Allah Allah zai kankare masa zunubansa in ya mayi kuma zai girmama sa. a gaba kaɗan ya ce wa man ya taɓi laha ya ji allahu min amrihi yusra jin ne tsoron Allah Allah zai sauƙaƙa masa lamarinsa lamarinsa duk abubuwansa za su rika zuwa masa da sauƙi ba wahala ba kashe kuɗi ba ɗawainiya ba tashin hankali saboda ne ya kiyaye dokokin Allah sai Allah ya kiyaye shi da wani sahabi ya zo neman wasiya a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce masa me ihfazillaha yahfazuk ihfazillaha tajidhu tuja'ak yace ka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka ka kiyaye Allah subhanahu ta'ala. za ka gan shi a gaba gare ka zai baka agaji zai baka taimako saboda haka idan mutum yana tsoron Allah to ba ma a duniya ba wannan a duniya kenan a lahira kuma ba a lahira kafin ma a je ga shiga aljanna ai mun sani cewa a lahira sai an wuce kan sira'i kafin a je aljanna kuma siratin nan yana kan doron wutar jahannama sannan gashi siriri kuma gashi da kaifi fiye da reza annabi sallallahu alaihi wasallam yace kowa sai ya bi kowa sai ya bi kafin ya shiga aljanna to masu tsoron Allah su Allah ya musu alƙawari tun a duniya cewa zai fi usar da shi ثم ننجي الذين اتقوا ليجي وإن منكم إلا واردها ba wani ɗaya daga cikin ku face sai ya bi kira kira'in nan kana ala rabbika hatman maqdiya alƙawari ne tabbatacce a wajen ubangiji subhanahu wataala kuma Allah in yi alƙawari baya saba sai ce jin nunajjil ladina taqaw daga nan kuma sai mu tsirar da waɗanda suka ji tsoron Allah idan mutum ya ji tsoron Allah to Allah zai kuɓutar da shi tsallake sira'i shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ba da labari da tsallake sira'i akwai wanda zai tsallake sira'i kamar ƙiftawar iri. kawai sai dai shi a ɗaya gaba wani kuma ya zo a guje zai wuce wani yana sauri wani yana sassarfa wani yana tafiya har a zo kan mai jan ciki kuma wannan gada ɗin fa ba wai gada ce kawai flat ka zo ka tsallake tana da santsi tana da siranta tana da kaifi kuma za a ce abi kuma Allah ya ce kowa sai ya bi to gwargwadon aikinka na gari gwargwadon ka Allah ya ce sun manu na na taɓau wanda suka ji tsoron Allah su Allah yake tsallakarwa daga siraji ba za su haɗa ba wa nazarin zalimi na fiya jifiya a zalimai kuwa su za a fuzga su cikin wutar jahannama Allah ka tsare mu daga zalunci to an riga an tsallake sai ina sai aljanna to shine Allah yake inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im a wani wajen yake innal muttaqina mafaza hada'iqa wa a'naba وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا التي جزاء من ربك عطاء حسابا wannan masu tsoron Allah kenan don haka mutum ya fi dukkan hanyoyin da zai bi ya zama cikin masu tsoron Allah kuma tsoron Allah ba wani ne ka faɗa da baki ka ce ina tsoron Allah ba don yanzu anan idan muka ce waye ne tsoron Allah ba wanda ba zai daga hannu ba amma ne hakikanin tsoron Allah wallahi wasu abubuwa ne da yawa abubuwa ne da yawa Allah ya dunkule wasu da dama a wata aya guda ɗaya a cikin suratul baqara laysa al-birra an tuwallu قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهده إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث دون سكفوفين sai sun tabbata a kan kafin ya zamanto mai taƙawa na gaske da Allah ya gama jero su sai ce ne ula'ikan lazina sadaku wa ula'ika humul mutaqun waɗannan su ne suka yi da gaske wasu ne masu tsoron Allah na gaske ashe tsoron Allah ba abun wasa ba ne wani magabaci ya ce tsoron Allah shi ne ka kiyaye kanka daga dukkan gabban da ke kan a kanka akwai ido akwai hanci akwai baki akwai kunne to ka kiyaye su gaba ɗaya ka kiyaye idonka daga kallon haram hannunka taɓa haram a ba hannu ba kunne daga sauraron haram baki daga cin haram da duk wani abu da yake kanka sannan ka kiyaye hannayenka daga dukkan abin da ba su ba su taɓa ka kiyaye ƙafafunka daga dukkan wurin da ba a so su je tokar Allah ya leko ya gansu abu wannan shi ne tsoron Allah Zunuba, الذنوب صغيرها وكبيرها fawo تقع wai ka nisanci zunubai ƙanana da manya wannan shi ne tsoron Allah amma kar mutum ya da ya raina wasu laifufuka ya rika ganin ba komai ba ne musamman ƙarerai da mata suka saba mace za ta yi ƙarya sai ta wa Allah na tuba ba na tuba in advance kenan na tuba bari na yi karya, Allah ya saboda haka tsoron Allah da zai gadar mana da aljanna wallahi ba abun wata bane inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im sai Allah yake أفلا جعل المسلمين كالمجرمين الله يقول أفلا جعل Yanzu kuna ganin? Za mu sanya musulmai daidai? su zama daidai da mujirman bayi masu saba wa Allah ba zai yi ba ko ba a ce mana ba zai yi ba muwa mun san ba zai yi ba ba zai yi Allah ya ce da fasikai da mutanen ƙwarai duk ɗaya ne duk ɗaya suke kuma duk guri ɗaya za su yau mal kiyama a mutum ya yi wannan ya yi wauta sai Allah ya ce malakum kaifa tahkum Allah ya ce malakum me yake damun ku ne me a kwakwalwar ku ne kaifa tahkumun wani irin hukunci kuke yi wani irin zato kuke wa Allah har kuke tsammanin za ku saba masa kuma gobe kiyama ya haɗa ku da muminan bayi a aljanna wannan wani irin hukunci ne sai Allah ya ce ne kuma am lakum kitabun فيه تدرسون إن لكم إن لكم فيه لما تخيرون الله يجي أم لكم كتاب فيه تدرسون shin أقوى wani littafi da kuke karantawa yake gaya muku cewa Allah maɗaukacin sarki kun yi alkawari da shi ba zai muku wani hukunci na azaba ba cewa da kuke yi da mutanen banza da mutanen kware ɗaya ne kawai ba wani bambanci kuma ba wani aljanna da wuta duk wannan so tatsuniyoyi ne sai Allah ya ce akwai wani littafi da kuka karanta ire-iren waɗannan hukunce-hukunce har kuke zuwa kuke yada su inna lakum fihi lama takhayyarun a cikin wannan littafin da kuke tunanin akwai wasu alƙawura da Allah ya mutu da kuke ganin za ku tsira a ina kuka samu wannan har kuke ganin cewa ba bambanci tsakanin mai laifi da mara laifi sai Allah ya ce أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون الله مدوكتين سركي ساكي تنبين كافري شوى أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة شن أقوى سورة رنطة رنطة مكة مكة ko wasu alƙawura da muka ɗauka muku cewa babu abin da zai same ku har ku ite mu ku zo gare mu yau malƙiyama inna lakum lama tahkumun sikai lalle kuɗin nan, akwai ku da sauya hukunci mana akwai wauta shin abin da kuke faɗa cewa zai faru da ku ko kuma abin da kuke so abin da kuke sha'awa shi zai faru da ku kamar yadda yahudawa duk da wa Allah da suka yi ba amma saboda raina Allah cewa suke yi nahnu abna'ullahi wa ahibba mu ƴaƴan Allah ne mu masoyan Allah ne amma Allah yake a tambaye su falima yu'azzibukum bi dhunubikum in ku ƴaƴansa ne me yasa yake azabtar da ku in ku kai zunubai bal antum basharun mimman khalaq ku kawai mutane ne daga cikin irin mutanen da Allah ya halitta ku ba kowa bane sai bayin Allah ya rage naku ku ba Allah ku samu ta goma shi a gunsa da ɗaukaka da daraja ku wulaƙanta shi ku samu da da asara saboda haka babu wani hukunci da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaura ko ya yanke yake gaya wa kafirai cewa za su tsira. A wani wajen ma saboda rainin Yahudawa cewa suka yi lan ya dukunan janna, illa man kana hudan auna ba. Ba mai shiga aljanna sai ba Yahude ko ba Nasare, duk da kuma saɓon allah da suke yi. Allah ce, Tilka amani burace-buracensu ne kawai in ko da gaske suke yi kulhatu burhana in kuntum sadiqin zo da hujja in daga gaske kuke shi yasa ko mutum ne yazo yana maka kuri da cewa shi na Allah ne shi dan aljanna ne shi wali ne shi kaza ne ya kawo hujjojin da za su nuna shi din haka in ba wani hujja sai tarante to rantsuwa ma kowa na yi iblis ma ya rantse a gaban Allah ya ce fabi izzatika Allah na rantse da ƙarfin buwayarta la ubuyannahum ajma'in sai na hallaka ƴan adam gaba ɗaya so da ka in kika ga mutum ya fi rantsa-rantsa to yana bin tafarkin iblis ne amma idan zai bi tafarkin addini tafarkin sunna ba a so ka rantsi in abu za ka tsayar ka kasa mutum ya ga ya masa ya saya in ya masa ba ba buƙatar rantsuwa Allah madaukakin sarki ya samu dace sai Allah ya ce سلهم أيهم بذلك زعيم Allah yake a tambaye su su kafirai da suka kauce wa tafarkin Allah subhanahu wata'ala ayyuhum zalika za'im waye a cikinsu yake da wani wakili da zai zo ya wakilce shi a wajen Allah ya nema masa cito idan kana takama da laifi ko kana takama da kar kai laifi kana da wani da zai tsaya ma to ka sani kana yaudaran kanka ba wanda ya isa ya ci wani yawan kiyamati sai da izinin Allah ba kuma wanda ya isa ya kubutar da wani daga bikin Allah da kamun Allah sai wanda Allah ya ga dama a kubutar da shi a fitar da shi da haka mu daina yaudaruwa da wani da zai zo ya ci zai iya ceto mu ko kubutar da mu daga kamun Allah gobe kiyama matuƙar ba Allah ko manzansa bane suka tabbatar da wannan abu akwai abubuwa da dama da suke yin ceto mutane suna yin ceto ayyukan suna yin ceto alƙur'ani na yin ceto azumi na yin ceto da sauransu wannan kuma duka suna yi ne da izinin Allah man zallabi ya indahu illa bi izni wa ya zo ya ceto a wajen Allah in ba da izinin Allah ba kuma ko da za a cece ka sai Allah ya yarda a cece ba wai mai ceton ne kawai zai zo ranar tashi alƙiyama kawai ya gaban Allah ce na zo ke san wani a'a shi kansa wani in zaka ka keke shi Allah zai kira ka ne ke je ka ce ko wani wala yashfa'una illa liman irtawa baka isa kai ceto ba sai ga wanda Allah ya yarda a ciki shi saboda haka a tambaye su Allah ya ce wa annabi tambaye su wani wa kuke takama da shi ne kuke takama da shi da zai zama muku wakili a wajen Allah ya ba ku kariya babu sai Allah ya ce am lahum shuraka فليأتوا بشركائهم إن كانوا Allah madaukakin sarki ce amlahu shuwada ko kuna da wasu da suka zamanto muku kishiyoyi mataimaka da kuke ganin za su zo su ba ku agaji a wajen Allah falyatu bi shuwada zo da idan har akwai waɗanda kuke ganin za su muku kaman gumakan ƙuraishawa da suke ganin wai za su musu amfani to in za su yi amfani ku zo da su Allah ya san ba za su iya ba ba za su zo da su ɗin ba don su ɗin ba za su iya wa kansu wani abu ba ma balle su ma wani to ku zo da su in kuntum sadiqi in dai su ɗin da gaske kuke yi cewa akwai wani ne muku agaji yau wani siya. ranar tashi alkiyama ne fa Allah da kansa zai zo ƙasa-ƙasan bayi tun makan a yi hisabi ana zaune a gigice zai tambayi mutanen duniya yake limanil mulkul yau wannan ranar ba ke da mulkinta duk wani mai takama da matsayi da iya yi bai isa ya daga kai ya amsa wannan tambayar da Allah ke limanil mulkul yau malamai suka ce sai an shekara 80 ba a amsa ta ba ana tsaye tsugu-tsugu kar mu ɗauka cewa yawan kiyama daga an taso daga kabari fa sai hisabi sai aljanna a akwai dambarwa mai ƙarfin gaske Allah ka kubutar da mu Allah ka tsirar da mu saboda haka mutum ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce falyatu bi shuraka'ihim in kanu sadiqi inda gaske suke yi akwai wani da suke takaman zai musu wani amfani a ranar lahira to su zo da shi babu Allah ya kira lahira yawma la yanfa'u malun wala banun ranar da dukiya ko 'ya'ya ba su da amfani yawma yafirru almar'u min akhi ranar da dan uwa zai gudu ya bar dan uwansa wa ummihi wa abihi mutum zai gudu ya bar iyayensa maza ya bar iyayensa mata wa sahibatihi wa bani ya bar matarsa ya bar ƴaƴansa duk wata soyayya da aka sha duk ya manta da ita a wannan lokaci a ƙarshe Allah ya ce ne li kulli mri'in minhum yawma idin sha'anun yughni kowane mutum a wannan ranan ta kansa ta kansa yake Ta ki fishe shi Allah ka tsare mu Allah maɗaukakin sarki ya samu dace da Allah yake su zo da waɗanda suke da shi ɗin in za su iya musu wani abu sai kuma ya ce ne يوم يكشف عن ساق ويدعون ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون الله ما توقف يشي ranar tashin alkiyama القيامة an عن yukshafu an yana da ma'ana ta zahiri shi a kwaye Allah zai kwaye ƙaurin zai ce ku zo ku yi sujada ba za ta iya ba malamai suka ce wannan kuma kinaya ce ba zahiri abun yake nunawa ba idan aka ce yukshafu an sa mana ana nufin wani abu mai tsanani wata rana mai tsanani wata rana mai firgici ita ce ranar tashin alkiyama idan an tashi za a kira su su yi sujada kamar yadda a duniya aka ce ku yi sallah suka idan mutum baya sallah wallahi yana shiga wutan aka tambaye shi me ya kawo abin da zai fara faɗa kenan ma kun fi tsakar me za su ce qalu lam nakum min al musalli dan haka in ba a sallah wallahi ki kiyayi wannan rana kuma na gaya muku a kwanakin baya farko farkon zuwa na yana daga cikin manyan laifin mata ƙin sallah ba dan komai ba sai dan suna da al'adar zub da jini wani lokaci da yakan hana su ibada to sai su fake da wannan a koyaushe ma su su ruka ƙin yin sallah to mutum ya ji tsoron Allah subhanahu wataala ranar tashi alƙiyama za a ce zo ka yi su sujada wala un. Allah sai kamar da bayansu ba zai iya sunkuyawa ba wa auna ila sujudi fala un. me yake faruwa خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون wannan ranar Allah maɗaukakin sarki ce kashi a can absar idanunsu sun yi tsuru-tsuru in aka ce mutum ya yi tsuru-tsuru ya yi laifi an kira shi wannan tsurutsurun fa ba wai kai kake yin sa ba tsabar zuciyar kare take bugan idanunka ya fito kwala-kwala don tsabar firgici da tsoro a duniya ma ji ne na ina ga na lahira tarhaquhum billah kasanci kuma ya mamaye su a wannan rana domin rana ce da mutum ya san cewa ba makawa ya shige su Allah ka hana mu zuwa lahira da laifin da za mu yi tsuru-tsuru a gabanka waƙad kanu du'auna ila sujud wa hum salimun ana ta cewa ku zo ku yi sujada ku zo ku yi sujada amma ina ba za ta iya ba me yasa ba za ta iya ba saboda Allah madaukakin sarki ya kamar da bayansu ba za su iya sunkuyawa ba tunda a duniya an ce ku yi lokacin da za ku iya yi kun ƙi to yanzu kuma ko da kuna so ku yin Allah ba zai ba ku dama ba zai kamar da bayanku ta inda ba za ku iya yi masa sujadar ba Allah maɗaukakin sarki ka hana mu saƙonka da za mu je yomar ƙiyama ana mana irin wannan tuhuma Allah ta yi ci فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون Allah madaukakin sarki yake gaya wa manzansa sallallahu alaihi wasallama fadarni wa man yukazzibu bi hadha al da wanda yake kayyata zancen lahira yana ganin ba ba lahira ba hisabi ba aljanna kawai da an mutu an zama ƙasa shi kenan Allah ke bar ni da shi sanastajrijuhum min haythu la ya'lamun zan musu kofar rago in bar su su ta iskancin su sai san da suka koshi da iskancin in damke su in ji Allah subhanahu wa ta'ala ta inda ba ta tsammani ta inda suke ganin za su kira sai Allah ya ce وأملي لهم إن كيدي متين الله سبحانه وتعالى يقول وأملي لهم ina ɗaga musu ƙafa ba mantawa nake yi ba malamai suka ce Allahu yuhil Allah yana daga kafa wala yuhmil amma bai mantuwa ya manta da kai kana laifi kawai ya kau da kai bai san da kai ba a Allah baya hasu don haka kar mutum ya ga yana laifi bukatar sanadiya ko kuma yana aikata wani laifi a ce laifin kazan nan fa yana haifar da kaza shi kuma sai ya ga yana ta yin wannan laifin abun bai same shi ba to kar ya ɗauka cewa wai mutum ya tsira ne a Allah ya ɗaga mana ƙafa duk laifin da muke yi Allah yana ɗaga mana ƙafa saboda sonmu da yake yi mu duba mu gani wasu al'umman fatin yi wani laifi kwalli ɗaya aka kifar da su aka hallaka su to mu yanzu mun yi ire-iren waɗannan laifuffukan ba adadi amma Allah ya ƙyale mu saboda me saboda sonmu da yake yi da mutu ba inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin Allah yana son masu yawan tuba da masu yawan tsarki kuma annabinmu ya roƙa mana Allah karka kama mu da irin abin da wasu suka yi ka kama su wannan gatan muke ci amma ba don mun fi ƙarfin Allah ba ba dan ba zai iya da mu ba Allah muna roƙonka ka saka mana da alkhairi abin da muka yi daidai Allah ka ba mu ladanta wanda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana za mu daka aya a nan sai kuma gobe idan Allah ya kawo haza wa sallallahu sallama ala nabiyina muhammad